Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle,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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da war haka barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik da ke anguwar Gwiwa Eka a wannan gari mai albarka na sakkwato a wannan majalisi na mai albarka na mako na wata sirin watan Ramadan yau muna juma'a sha hudu ga watan Ramadan a shekarar uku. bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da sha biyar ga watan hudu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya a karatunmu na jiya mun kai ƙarshen suratul ankabut yau sha Allah za mu tashi daga sura da take biye da ita ita ce suratul rum kuma ita ce wacce aka karanto mana ta na farko yanzu wannan sura ta rum an mata suna ne da rum saboda kalmar rum da ya zo a cikinta wannan kalma ta rum ta zo a farkon surar alif lam mim ghulibatur rum kuma bacin nan wurin babu illa kalmar rum ta zo a cikin alqur'ani rum yanki ne dari ne ake kira rum kuma daula ce mai karfi wacce ta yi karfi a zamanin da tana daga cikin waɗanda ake kira sufafawa da ita da daula farisawa to da wannan sura mata suna saboda haka sura ce makkiya ita ga maganganun mafi yawan malamai har imam al da ibn atiyya a tafsiransu sun hakaito cewa kusan malamai sun ittifaqi akan cewa wannan sura sura ce makkiya malai ibn ashur ya rawai kawo cewa an rawaito daga abu sa'id al-khudri cewa wannan sura ta sauka a yakin ranar da aka yi yakin bada yace to kaga in haka ne kenan ce ruwayarsa ta nuna cewa sura ta sauka ta sauka nuna cewa sura ce madaniya domin kaga yakin badar an yi shi ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan kaulin bai inganta ba shi ba haka nan akwai kauli da aka rawaito daga al-Hasan Imam al-Hasan al-Basri yana cewa inda Allah ke cewa fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna wa lahu al-amru fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhhiruna wannan aya madaniya kama shi ma dai ƙauli mafi inganci su ma sun ce ya gina ne a kan saboda ayoyin malaman sun ce sun yi bayani akan lokutan sallah shi kuma a nashi mazhaba sallah ta wajaba ne an wajabta ta ne a garin madina to da ka gini akan haka sai ya gina cewa waɗannan ayoyin madaniya ne amma magana mafi inganci shine cewa surar gaba ɗayanta sura ce makiya da aka saukar da ita a garin makka wannan sura ta ruwa. ta kunshi aya hamsin da tara a bisa lissafin mutanen makka da kuma mutanen madina yayin da bisa lissafin mutanen kufa da mutanen basra da mutanen sham ayoyinta sittin ne daidai wannan sura kamar yadda muka ji ma ce don haka manufofinta na daga cikin manufofin surorin makka manufofin surorin makka bambance ba shine tabbatar da aƙidin musulunci da kuma tabbatar da kadaituwar Allah cewa Allah shi kadai ne shi kadai ya halittu kuma shi kadai cancanta a bauta masa da tabbatar da gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tabbatar da gaskiyar alqur'ani da tabbatar da rayuwa bayan mutuwa da tabbatar da kiyama da tabbatar da hisabi da abin da ya biyo baya duk waɗannan sune ne muhimman abubuwan da surorin makka suke magana a kai sai kuma wannan surar daga cikin manufofin da ta yi magana a kai shi ne labarin da ta bayar na gaibu abinda zai auku cewa farisa sun ci galaba a kan rumawa amma nan gaba ba da daɗewa ba a cikin 'yan shekaru su ma rumawa za su ci galaba a kansu a gwada labarin ne da su da ta bayar da abinda zai auku nan gaba ta ba da labarin kuma ya zo auku kamar yadda surar ta ba da labarinsa wannan daga cikin manufarta hakan daga cikin manufofin surar Shi ne tabbatar da gaskiyar manzo sallallahu alaihi wa sallam da tabbatar da alkiyama Allah ya buga misalai game da alkiyama yana cewa min ayati an yursila riyaha mubashiratin wa liyudhiqakum min rahmatihi wa litajrila al-fulku bi amri wa litabtaghu min fadlihi la'allakum tashkuru yana cewa min ayatihi an yursila yana cewa kazalika yuhyihi Allahu al-mauta kamar yanda Allah yake yin haka Allahu allazi yursilu riyaha wa tuthiru sahaban فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشوف فيرسله في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى البرق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ويسألون من قبله من قبل أن ينزل عليه من قبل لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى hakanan Allah daga cikin abin da surar ta bayani akan shine fitra fitira shine abin da Allah ya halicci mutane a kai na daga addini Allah ya halicci mutane a kan tauhidi da imani da Allah da cancantar Allah da bauta shi shi kaɗai wannan shi ne abin da Allah ya halicci mutane a kai ya ce kai fa haƙi mun haka da dini hanifa fitrat Allah allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah haka na aya ta yi bayani game da abin da ya shafi muhimmancin ciyarwa da yadda Allah ke bunƙasa dukiyar da ake fitar da ita fi ya ce, wa ma ataytum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min zakatin nuna wani Allah haka nan Allah ayar ta yi sura ta yi bayani game da mataki na ɗan adam da yadda yake tashi daga rauni zuwa ƙarfi sannan kuma ya sake komawa rauni Ta duk daga cikin abubuwan da sura ta yi bayani akan wanda insha Allah Allah ya nuna mana za mu kai gare su ɗaya bayan ɗaya Allah ya buɗe wannan sura da bayan bismillahir rahmanir rahim alif lam wannan na daga cikin hurufar muqatta'a wanda mun wuce ila idan su da yawa kafin sura da muka gama yanzu suratul ankabut ita ma mu ta da alif lam haka nan surar da take kafinta, ta suratul qasas ita ma da ta da mim don haka ire-iren waɗannan su ne hurufin muƙafa'a wanda tafsiri mafi inganci gare su shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shine mafi sani da manufarsa da waɗannan harufa da ambatansu su su kaɗai, duk da cewa harafi guda zai ba da ma'ana galibi domin Allah ya san manufarsa ya kawo su alif lam kuma a jeri daban-daban a surori daban a daban-daban ghulibatir wannan shi abin da sura ta buɗe da shi bayan alhuruful muqatta ba kaga ba fi'lun ne madi mabniyun ma lam yusamma fa'iluhu shi yake kira mabni lil majhul wulibatur ruwan an gallabi rumawa an ci nasara akan rumawa kaga sura suka ci nasara akan rumawa sune farisa dama lokacin da farisa da rumawa sune fafawan duniya to da ka sai yaki ya kaure tsakanin farisawa da rumawa sai farisawa suka ci nasara sai Allah ya ce batun rum an gallabi rumawa fi adnal arab a mafi kusan ƙasa malamai sun ce ana nufin yankin rum wanda ya fi kusa da yankin farisa shine yankin sham da ka yankin sham nan ne ya fi kusa da yankin farisa wasu wasu ka ce a yankin ƙasar larabawa da ya fi kusa da yankin sha a da yankin farisa fi adana al'arzi wa hummin ba'adin gani guna, bayan gallabar da aka musu shine min ba'adin galabihim kaga galab shi ne masar gulibatun rum an gallabin rumawa wa hummin ba'adin galabihim bayan galabar da aka musu sayaglibuna za su yi galaba shine mabni lil ma'lum wannan shine mabni lil fa'il kaga wannan ba gina shi da damma ba da an ce hum ba da galabin sayuglabuna kaga da kace kuma mabni lil ma'lum sama fa'il amma hum min ba da galabihim sayaglibuna za su yi nasara an gallabe su rumawa sun ci nasara akan farisawa a farisawa sun ci galaba akan rumawa Allah ya ce to kuma faris rumawan nan gaba za su zo su ci nasara shine fi bid'i sinin ka karanta ويوم المؤمنون الله Allah ce fi bid'i isinin kaga fi bid'i isinin cikin yan shekaru waɗannan bid suna cewa adadi ne daga uku zuwa tara da haka lokacin adadin shekarun da a tsakanin a tsakanin su ne rumawa za su rama Shi ne tsakanin shekara uku zuwa shekara tara wannan shi ne bid'i sirri Allah ce lillahi al'amru min qablu wa min ba daga Allah yake al'amari gabanin nasarar da bayanta ne min qablu ay min qabli nasiri wa min dihi wa min a din nasiri idan aka cire idafa irin wannan shi yake sa a yi damma da an ga an yi damma an ce min qablu ko min ba'du ko a ce kabulu, ko ba'du in ba min wannan da yana nuna cewa akwai mudafun ilaihi da aka cire idan aka cire mudafun ilaihi kuma ana niyyarsa to sai a yi damma sai a ce min qablu da kuma min ba'd amma an kawo to kaga ba bukatar damma min qabli zalika misali kaga ba cewa min qablu zalika sai dai min qabli zalika an gane ko min ba'd zalika amma an an cire mudafun ilaihi sai sai a yi damma a ce min qablu wa min ba'd ma'ana al'amari ga Allah yake shike bada nasara ga duk wanda ya so bawa kafin wannan da bayan wannan kuma rumawa su ahlul kitab ne kamar da zamu gani Allah ya ce wa yawma idin yafrahu na bi nasrillah a wannan yini ne mu'mine za su yi murna da nasara Allah nasarar da Allah ya ba wa rumawa kaga musulmai za su yi murna da nasarar da Allah ya ba wa duk da cewa rumawa ba musulmai bane farisawa ba musulmai bane to amma duk da haka rumawa sun fi kusa da musulunci fiye da farisawa saboda rumawa kirista ne su kuma farisawa majusawa ne masu bautar wuta wannan shine addinin ah, farisawa kun ga shi yasa tun a can Allah ya ambaci ruwa bai ambaci Farisa ba bai ce galabat Farisa ba ba ambatan Farisa sai dai Rum gulibatur Rum bi adana al-arbi hum min ba'di balad sayaghlibun kaga ba ambata Farisawa ba sai aka ambaci rumawa. da aka Allah ya ce ba gulibatur ah, wa yawma idin yafrahu al-mu'minuna wannan yini mu'mina za su murna saboda rumawa sun ci galaba akan farisawa ya zo a ruwa da aka rawaito na magabata na sababin saukar aya ne lokacin da farisawa suka ci galaba kan rumawa sai musulkai suna murna suna cewa ai ga shi 'yan uwansu waɗanda ba masu littafi ba ba ahlul kitabi ba ba su da littafi ba suna bautar wuta kamar yadda su ma suke bautar gumaka da su sun ci nasara a kan waɗanda ke da awar an saukan musu da littafi daga sama da haka su ma nan gaba za su ci nasara a kan mazan Allah sallallahu alaihi to shi yasa da ruma suka ci nasara su kuma mun sai suka yi barna saboda rumawa suke da littafi majusa ba su da littafi kuma rumawa sun fi kusa da musulunci fiye da majusawa saboda Allah ya ce la tajidanna ashaddan nasi a adawatan lillazina amanu li yahuda wallazina ashraku kaga yahudawa da mushrikai su suka fi dukkan mutane tsananin adawa ga mu'minai Allah ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara zaka san wadanda suka fi kusa da kauna ga mu'minai kusancin kauna ga mu'minai a cikin su to su ne waɗanda suka ce su ne nasara to da mummunai suna murna da nasarar da Allah ya ba wa zai ba wa rumawa a kan farisawa nan gaba za ta auku kamar yadda aya lokacin da aya ta sauka abin bai auku ba sai wa yau mai zin ya almu'minuna bi nasrillah mummunai za su yi murna da nasara Allah malaman fasara da dama suna rawato cewa wannan nasara da rumawa suka samu a kan farisawa ta dace da ranar da aka yi yakin bada kaga kenan nasarar ta zo musulmai biyu ga nasara da Allah ya ba su nasara suka murkushe gurin gurinsu sannan kuma su ma waɗancan rumawa sun murkushe gaggan musirikai na farisawa za ka ga sai abin da zama nasara guda biyu sai mummune suna murna da nasarori guda biyu wa yawan bin ya fara hulmu'minu da bin wasu kuma suka ce a ran da aka yi sulhul biya ne to amma magana mafi inganci shine ranar da aka yi yaƙin badar yalla ya ce yansuru man yasha Allah shi ke ba da nasara ga wanda ya so wani sa'in ya ba wa mu musulmai nasara wani sa'in ya ba wa kafirai nasara akan musulmai wani sa'in ya ba wa mushrikai nasara wani sa'in ya ba da nasara a murkushe su kamar da ya ce wa tilkal ayyamu bai bainan nas daga tilkal ayyamu nudawiluha to da ka nasara ga Allah take shi ke ba da nasara ga duk wanda ya so bawa wa huwa al-azizu Allah shi ne mabuwayi wanda babu wani abu da ke buwayarsa in ya so ya ba mu wasu nasara babu wanda ya ce hana wannan nasara kaiwa gare su idan ya so ya sa a murkushe wasu babu wani wanda ya isa ya tsare su daga murkushe wanda Allah ya nufin a murkushe su da haka saboda Allah shine al-aziz shine galibun ala amri sannan kuma Allah shine ar-rahim shine mai jin kai ga bayan sa mu'minai shine mai jin kai ga duk wanda ya tuba duk irin farnan da mutum yayi da duk irin ta'allutun da yawa Allah da duk irin kangara da yawa Allah idan ya tuba Allah zai karɓi tubarsa kuma Allah zai ji kansa na'am Allah ya ce wa'adallah wannan alkawari ne da Allah ya yi cewa zai ba ba rumawa nasara a shekaru tsakanin uku zuwa tara ko da Allah ya sanar da wannan aya sai sai da abakar siddiq radiyallahu anhu ya tafi yana bugun gaba a cikin mushrikai yana cewa kuna murna da ramsarar da farisawa suka yi akan rumawa to ku sani cewa an saukarwa da annabinmu alkur'ani an tabbatar cewa lalle nan ba da dadewa ba su ma ruma za su ci galaba a kan farisawa. sai suka ce to in haka ne ka taho mai caca sun ce lokacin ba a haramta caca ba ka kawo raƙuma goma kuma mu kawo raƙuma goma idan romawa sun ci nasara a kan farisawa nan gaba kamar yadda annabin ku ya faɗa to raƙuma ashirin naka ne ka ɗauki idan ko ba su ci nasara a kan a lokacin da ka faɗa to namu da ka ka ɗiba mana shekaru zuwa shekara nawa sai da su ya ɗiba mu zuwa shekara biyar ko shekara shida shi ne sai a wata ruwaya ya ga shekaru shida sun zo ruma ba su nasara ba a yakin ba sai zo ya gaya zai sallallahu alaihi wasallam sai mu ce to ai kai kuskure ai bid'un abin da ake nufi da bid usulin daga uku zuwa tara da ce musu kai a tsakanin shekaru tara to kaga nan babu makawa amma duk da haka har yanzu ba ta ɓaci ba ka koma ka ce masu su ƙara lokaci a ƙara adadin raƙuma ka ce su ƙara ya kai shekara tara kuma a ƙara raƙuman eh, cacar su kai guda ɗari ya je gaya musu suka yi kuma sai ga shi a daidai kan shekara ta tara Allah ta'ala ya ba mu rumawa nasara suka murkushe farisawa suka ci galaba a kansu yanzu ruwa ya zo ya karɓa ya ce to annabi ya zai da su annabi ya ce tafiya sadaka da su wallahu a'lam shine Allah ya ce wa'adallahi wannan alƙawari ne da Allah yayi kuma la yukhlifu Allah wa'adahu Allah zai saba Ya yayi alƙawarin ruma za su galaba akan farisawa to wannan alƙawari ba zai taba tashi ba ya haka nan ma duk alƙawarin da Allah yayi wa'adallazina wa'adallahu allazina amanu wa amilus salihati minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim har zuwa ƙarshe duk inda Allah yayi alƙawari to alƙawarin Allah bai tashi Kuda da ka wa'adan lahi wannan ya kunshi alkawarin da Allah ya wa rumawa na cin nasara akan farisawa a yan shekaru da ke tsakanin uku zuwa tara da kuma duk wani alkawari da Allah ya yi to wannan alkawarin baya tashi walakin na aksaran nasi la ya'lamuna amma da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba ba san cewa Allah ta'ala bai saba alkawarinsa ba kuma san cewa duk alkawarin da Allah ya yi to ba makawa sai ya auku ba na'am من الحياة وهم عن الآخرة هم Allah ya ce ya alamuna zahiran min alhayatin duniya sun san zahirin rayuwar duniya duk wani abu da za a motsa a gyara rayuwar duniya sun san shi sun san yadda za a gina gida sun san yadda za a nemi kuɗi sun san yadda za a ji daɗi sun san yadda za a yi sharholiya duk wani harka ta jin daɗin rayuwa sun san da amma kuma abin takaici ba hum anil akhirati hum ghafilun su ga lahira ga falallu ne sun gafala ba su san me yake gyara rayuwar lahira ba su san na rayuwar lahira ba su san ya za a yi a same ta ba ba su yi imani da ita ba ba su ɗau tafarkin da zai kai su san me ke gyara musu samu rayuwar lahira ba to ga wannan shine a tsara. duk abin da suka sani na duniya da duk yanda suka gyara duniya suka sani suka yi amfani da sanin su gurin inganta duniya gurin sama wa kansu rayuwa ta jin daɗi a nan duniya kaga rayuwa ce ta kai ta ciya lokacin da bai da yawa sannan kuma rayuwa ce mai wucewa ko ba daɗe ko ba jima za ta zo ta wuce ko ta tafi ta basu ko su ƙare su bata kuma idan sun kare za su koma motar rayuwar lahira ita ce kuma madawwami Sana ita ba su ko kai hankalinsu gare ta ba ba su kai tunaninsu gare ta ba lantana su yi tunani su gano e abin da fa ake faɗa gaskiya ne bari sun yanzu su yi makan su kiyamar laili su gyara su inganta rayuwarsu ta lahira don ba su kai gani ba to kaga wannan shine babban bata ya lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun a wannan abin aibantawa ne ba daidai bane mutum ya zama na rayuwarsa kawai duniya ya sa a gaba ba daidai bane mutum ya zama na ilimin da yake nema kawai na duniya ne ba ka neman ilimin addini ba ka sanin ko karatun alkur'ani zan mutum ya kai koliya a karatun boko kuma bai karanta fatiha ba kaga wani abin ta kai ne ga abin da zai cece ka a lahira amma kuma ka san shi sai ga mutum saboda haka ga mutum ya tsufa ya yi ritaya a gurin aiki ya zauna a gida bai iya karatun alkur'ani Ba lokacin karatun alkur'ani ya zo masa an ce ya tayi a gurin aiki ya zauna ya huta kama ya zauna bai iya karatun alkur'ani ba da haka ya zauna bakon karatun alkur'ani sai dai ta aka haɗa kawai jaridu dan mutum ya zauna a kofar gida ita tara masa jaridu ya ɗau wannan jarida sai ya dire ya ɗau wancan sai ya dire kuma zai iya karatun alkur'ani to da ka ga ba daidai ba ne yara a yi musu tarbiyya tun suna yara yadda za a koya musu karatun boko a mai da hankali su koyi karatun addini san Allah su iya karatun alkur'ani su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san abin da Allah yake nufi da su su san umarnin da Allah ya yi musu su san abin da ke wajibi a su a tire a koya musu kuma a yi musu training ga haka a tsawon rayuwarsu to wannan shine taimako da za ka ma yaro amma duk abin da ka bashi na boko in ba ka hada musu da na addini ba to hakika ka ci yaro kuma ko da zai tashi zai yi nadama saboda wannan shine abin da zai mun shi na'am أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس Allah ya ce awalan da tafakkaru fi anfusihim shin ba sa tunani a cikin kawunansu wani ya dauka ba sa tunani a karan kansu su ta tunani su nazari da kwakwalansu da zuciyarsu su tunani su ga cewa ma khalaqa Allahu samawati wal wa ma huma illa bil Allah bai halitta sammai da ƙasa da abin da ke tsakanin su ba face da gaskiya da haka Allah da gaskiya halitta sama da gaskiya halitta ƙasa ba gaban za ba ko wargi ko wasa shi yasa Allah ta lagace a fasikum wannan ma amasan abathan wa annakum na la da haka nan daga cikin ɗauka cewa Allah ya halitta sama da ƙasa a banza shine ka ɗauka cewa ba za a yi hisabi ba ka ɗauka cewa rayuwar ita ce ta duniya da an faɗi an mata shi kenan an ƙare babu ta lahira babu tayarwa to wannan shi ne ɗauka cewa Allah ya halicci sammai da ƙasa da wasa da wargi ba da gaskiya ba amma halittar sama da ƙasa da gaskiya shine cewa Allah zai saka ma duk wanda ya kyautata da kyakkyawa zai saka ma wanda ya munana da mummuna ya ce walillahi masu fi samawa wa ma fil ليجزي ولله ما في ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى wanda suka munana zai saka musu da mummunan aiki haka nan waɗanda suka kyautata zai saka da kyakkyawan aiki a wata da ce wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqqi wa li tujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun Allah ya lafi sama da ƙasa da gaskiya kuma domin kowace rai a saka mata da abin da ta aikata daga kenan in ka ɗauka Allah ya halicce ka ka zo ka rayu ka hole ka yi kyautata ko ka munana da an mutu an gama an kare babu kiyama ba sakamako to wannan shine ka ɗauka Allah ya halicce sammai da ƙasa a banza shi yasa wata da Allah ya faɗa ka sai Allah ya tsarkake kanka fasin afasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un sai ce fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim kuna ga mun halice ku haka ga banza wa annakum ilaina la turja'un kuma ba ku komawa gare mu an yi rayuwa a wadi shikenan Allah ce Allah ya daukaka daga zaman towa ya halice ku ku rayu ku yi Ya yace ayi wasu su yi wasu su yi Ya ce kar a yi wasu su bari wasu su yi a ce kuma duk wanda ya tashi a banza Allah ce ya ɗaukaka daga haka to Allah ya ce wa khalaqallahu ta'ala lam yasiru fil alamin أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات illa إلا wa ajalin مسمى da kuma ajali sananne cewa kowane abu yana da ajali da Allah ta'ala ya ɗiba masa imam al yana cewa wannan ayar da nuna cewa kowane abu tana tabbihi cewa kowane abu zai ƙare kuma kowane abu yana da wani ajali yankacce da Allah ta'ala yanka masa wanda zai wuce wannan ajali to haka duk komai yana da ajali Allah ta'ala ya wa rayuwar mu ajali ya wa rayuwar duniya gaba ɗayan ta umuman ajali haka nan ɗaiɗaiku kowane mutum kowace halitta kowane jinsi ɗaiɗaiku kowane da lokacin ƙarewar rayuwarsa wannan rayuwar za ta ƙare lokaci kaza wannan lokaci kaza sawa'un cikin mutane cikin dabbobi cikin eh, dabbobin ruwa da na tudu da kwari da baya da fari da komai kowanne ku yana da lokacin ƙarewar rayuwar sannan ita ma duniya gaba ɗaya tana da lokacin ƙarewa ta yace ruwan da zai tofa kun bin laili wa ya lamma da ratun bin nahari sun mai ba su kun fi liyuqda ajalun musamma wallazi khalaqakum min thumma qada ajala wa ajalin musamman inda da haka komai yana da ajali yankacce da Allah ta'ala ya ɗiba masa ko bai wuce wannan wa inna kathiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun amma duk da haka da yawa daga cikin mutane suna masu kafirce cewa saduwa da Allah suna cewa ba sa saduwa da Allah ba a kiyamu ba a tada zai yi wa har ma gani fike abu ne wanda ba zai yi ba mustahili ne a ce mutum ya mutu iya tada shi har suka ce man yuhyi al'izama wa hiya rabi waye wanda zai iya tada kashi bayan ya bindige ya zama toka to da haka wanda Allah ce ce waɗannan kafirai suna masu kafar cewa, duk da cewa wannan abu ne abin mamaki sun ɗauka cewa ba za a tada su ba su ɗauka cewa rayuwar ita kenan har su ci gaba da kafircewa da ya ce awalan yasiru أولم يسيروا في الأرض ينظروا كيف كان الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وأنفوها أكثر مما أثروها وكانت Allah ya ce arbi a fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kafin nan Allah ya ce wa inna kaseeran minan nasi ila qa'i rabbihim lakafir da yawa daga cikin mutane sun kafirce wa saduwa da Allah sai Allah ya ce to me ya hana su yi tafiya cikin ƙasa su san cewa lallai abin da ake gaya musu gaskiya ne domin kafin su an yi wasu al'ummomi kamar yadda aka aiko musu da manzo yanzu haka nan al'ummomin da suka gabace su su ma aka aiko musu da manzo al'umma bayan al'umma sannan waɗanda al'umma suka dinga ƙaryata manzonsu ɗaya bayan ɗaya kuma Allah ya dinga ɗaukan mataki a kansu ɗaya bayan ɗaya to kaga wannan kaɗai ya isa su yarda da abin da manzonsu yake gaya wannan dalili ne da hujja da za ta sa su faɗawo cikin hankulansu su san cewa ba a kansu aka fara aiko wa al'umma da manzo ba kuma ƙaryata wanda fito mazo ba su suka fara ba wasu gabace su kuma sun gane kuransu to ka kafin ta kai su ga haka ya kamata su yanzu su makanta kiyamar lailis su fa kan ruwa ya Allah shi ashe ba zai tafi a bayan kasa ba fa kai fa kana aqibatu alladhina min qabli su duba su ga ya aqibar waɗanda suka gabace su ta kasance ya ƙarshen waɗanda suka gabace su ta kasance bayan ƙaryata da suka manzanni Allah ya hallaka su دمر الله alaihi Allah ya ce Allah ya rugurguza su walil kafirina amsalu kuma waɗannan da suke ƙaryata manzo su ma suna da tasu da damirin makwatan kwaciyar wacce akai ma mawaɗanta to da haka Allah ya ce awalam yasiru fil ard fa yanduru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadd minhum quwwatan idan karfi ne waɗancan sun fi su jin karfi karfin biki su fi su domin su da kansu suna buga misali da adawa wurin ƙarfi adawa su suka ce man ashaddu na kowa. kaga suna buga misali da adawa wurin ƙarfi Allah ya ce to Allah ya halakar da wanda suka fi su ƙarfin su wa asarul arda kuma suka sun fi su noma kasa domin suna da ƙarfi suna da yawa suna da basira sun iya noma sun san yadda za su noma kasa su fitar da albarkatun kasa haka nan sun san yadda za su fitar da albarkatun kasa bayan noma da kuma su sarrafa shi duk sun fi su sun fi su kafuwa a bayan ƙasa kamar yadda Allah ya ce wata da ce makannahum fil ardi malam na makin nasu waɗanda muka ƙarfafa su a bayan ƙasa irin ƙarfafa da ba muku irin sa ba Allah ya ce wa amaruha kuma suka gina ƙasa shi shine amaruha sun gina ta da gine-gine sun gina ta da kayan alat sun gina ta da kayan ƙawa, sun yi duk abin da ake bukata na amaruha ne imara imara shi ne gina ibn kathir ya kawo tafsiri wanda ke nuna kaman imarar ta shekaru domin a cikin ya ce an rayar da su shekaru mai tsawo kaga kenan wanda yana nuna kaman ya tafi bayan ya kawo wancan ɗin kuma ya kuma sun yi istiglalin kasa sun yi cimoriyar ƙasa shine amaruha su gina ta tsiraya ta to amma kuma ya tsara da wannan fasarar cewa amaruha an rayar da su shekaru da yawa amma da cikin malaman tafsiri musamman masu lura da larabci irin su da makshari irin su ƙurƙuri da ibn ashirin magatan kawo cewa a maruha ana nufin an rayar da su shekaru mai yawa kama ibn kasir ya kawo su nan kun ba su yana da wajibi shi ma cewa ya zama a maruha an rayar da su shekaru da yawa sun rayu shekaru da yawa fiye da rayuwar da shekarun da waɗannan suke mutane a nan sallallahu sannan kuma sun gina ƙasa fiye da yadda su mutane a nan sallallahu alaihi wasallam suke gina Allah ya ce waje a cikin rusuluhum bil bayyana manzannin su suka zo musu da hujjoji bayyanannu suka zo musu da cewa su manzanni ne daga Allah kuma sakon da Allah ya aiko su da shi shi a abota masa shi shi kadai kada haɗa shi da kowa wurin bauta kuma su yarda cewa su manzannin Allah ne zuwa gare kuma su sani cewa imaninsu da wannan abu ko wasu da shi a kansa za a masa sakamako bayan sun mutu Allah zai da su a yi masa sakamako wannan shi ne sakon da suka zo musu amma mai faru suka karyata kamar yadda Allah ya faɗa mana a waccan sura da ta gabata Ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi to anan sai Allah bai kawo hukumar da ya Ya ce waje wa ja'atun rusuluhum bil bayyinat sai magana ta tsaya anan aga bai ce fa kazzabu ba sai suka karyata fa akazahumul azab sai azaba ta kama kuma duk ba faɗa ba yanda an faɗi irin waɗannan wurare daban-daban amma nan sai Allah ya tafi da wannan sai Allah ya ce fa ma kana Allah li yuzlimu wannan ita ce ishara ta cewa Allah ya kama su da ukuba ya azabtar da su sai bai bari ya azabtar da su ba amma wannan ibara ta nuna an azabtar da su Allah cewa bai zaman to mai zalunta su ba kaga shi ukubar da ya musu ba zalunta su ba kamar can na suratul al-ankabut bayan ya ambaci hukumomin yace fa kullana akhadna bi dhanbihi fa minhum man arsalna alayhi hasiba ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خطفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا ليس وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون haka ta ambata azaba Wannan Allah ya ce to Allah bai zama to mai zalunta su ba da aiwatar da wannan azaba a kansu anan ku Allah bai ambata azabar ba sai kawai yace Allah bai zama to mai zalunta su ba amma su ne suka kasance masu zalunta kawunan ta hanyar hangarewa Allah mahaliccin sun yarda Allah shi halicce kuma suna ji cewa Allah shi yake musu ni'ima shi ya musu arziki shi ya ba su komai amma suka kisa bauta masa su su kadai kuma Allah ya tura musu manzo da zai ja su ya ja su ya musu gargadi kuma manzo yayi yayi suka bijire suka tsare tashi suka izgilanci wasu manzanni ba da halaka su wasu ma suka tashi halaka to kaga da waɗannan ayyuka da suka yi da kawunan shi ya ja musu wannan ishara ce zuwa ga mutanen makka

Allah ya ce sun makana aqibatal na asa usu'a an kazzabu ne ayatun lahi wa kanu biha yastahzi'un wannan aqibatu tana da qira'a akwai masu karanta ta sun makana aqibatal na asa usu'a. akwai masu karanta ta sun makana aqibata wannan suka karanta ta aqibatu sun sanya ta a matsayin ita ce ismu kana sai zama sun makana lalina a asa'u a sua sai zama na ma'ana shine ƙarshen waɗanda suka munana sai ƙarshen su ya kasance a sua mafi muni shine a sua kamar da mu zo gaba karatu sai kirar kuma sun makana aqibata alladina asa'u sa’u sua ina karanta ta aqiba kamar da yake da kirar hansu sai zama aqiba ita ce kamar muqaddam sai zama a sa'usu'a a asu'a ita ce ismu mukana sai zama takdirinsa sun makana su'a a aqibatan a asau an gane ko kamar yana na suratul baqara Laisal birra an ci tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib akwai qira'a Laisal Birru an ci tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib a su karanta ta Laisal Birru, sai zama birru shi shine ismu laisa. an tuwallu wujuhakum shine kabar laisa laisa birru ba birru kyawun aiki shine ku fuskantar da fuskokin ku kibal al wal maghrib ba walakin al-birra ba wannan kuma suka karanta da hata irin wayar hausa laisa birra an tuwallu sai zama laisa tawliyatuhum kibal al-masriqi wal maghrib birra ma'ana ba juyar da fuskokin ku masriqi da maghrib shine birra ba an gane bambancin akibatu da akiba sai mu zo as-su'a mu'annas ne mu'annas dan aswa aswa da kamar yadda ake da ahsanu da husna abu mai kyau shine hasan Abin mafi kyau shine ahsan idan namiji idan ta mace sai kuma ita ce husna haka nan abu mai munan abu shine asu abin da yake mafi muni shine aswa kaga aswa mafi muni idan ta mace ce ita ce asu'a asu'a mafi muni ita ce asu'a to da haka wannan kenan sun makana aqibatal ladina asa'u asu'a mafi yawan malamai sun fassara akan asu'a ita ce khabar ɗan kana idan an kaddara aqibatu ko ko ita ce ism ɗin kana idan karanta ta aqibata da aka kai takdirin ya zama sun makana aqibatul ladina asa'u as-su'a karshen eh, karshen al'amarin waɗanda suka munana shine sakamako mafi muni shine as-su'a ko ko sakamako mafi muni shine ya zamanto karshen waɗanda suka munana aiki kaga wannan kuma akwai wanda suka fassara da cewa as-su'a din masdar ne kuma aqibatan ladina asa'u as-su'a waɗanda suka munana munanawa kaga sai zama har yanzu ana buƙatar kabar menene kabar din an kazzabu bi ayatin lahi amma mafi ingancin fassara shine as-su'a ita ce kabar din kana idan an karanta ka aki wata da rafa'a ko ko ita ce isim din kana idan an karanta aki wata da nasaba sai zama sakamakon su shine as-su'a mujmun me yasa sakamakon su ya zama asu'a? sua shine an kazzabu bi ayatin lahi kaga wannan shine mafulul ajri abin da ya sa suka samu mafi munin sakamako shine saboda kazzabu bi ayatin lahi sun karyata da ayoyin Allah wa kano bi yastahzi'una kuma sun kasance masu istiza'i da iskiri da ayoyin Allah to wannan shi ya janyo musu zamantowar samun sakamako mafi muni an gane wannan ko waɗanda suka kaddara su a masar sai su fassara cewa wannan shine sakamakon su cewa su ma'aika na ake masu lamina a sa'u su'a waɗanda suka munana aiki munanawa sakamakonsu shi ne an kazzabo bi ayatun layi kaga wannan bai zama to alamar sakamako ba sakamako shi ne a musu wani ukuba an gane kuma aka ɗauka cewa an kazzabo bi ayatun layi kaga wa kano biha yastahzi'u shi kuma zama to wa akiba akiba yana zama to ne akan istihza'in da suka yi to da ka tafsiri mafi inganci kamar da malaman mafi yawa suka tafi a kai shi ne sun makana ake mafi labina a sa a waɗanda suka muna na aiki ƙarshen al'amarin su ya zamanto mafi munin sakamako shine asu'a me yasa sakamakon su ya zamanto mafi muni Shi ne saboda sun karyata da ran Allah kuma sun kasance masu istihza'i da ita na'am الله يبدأ الخلق ثم يعيد Allah ya ce Allahu ya bada wani halka kuma wairu. Allah shi ke farin halitta tun farkon farawa sannan kuma ya sake bane shi kaga shi na farko ba su gaja ba sa musu cewa Allah shi ya halitta tun farkon farawa domin a karatun mu na jiya mun karanta yadda Allah yake sa wala insa alka man khalaqa samawati wal arda wa sakhara shamsa wal qamara la nan. ba sa ja da cewa Allah shi ya halitta tun farkon farawa jan da suke yi shine ya za a ce Allah zai iya mai da halitta bayan ta da ke. Allah ta musu aida kun yi hankali da za ku san cewa wanda ya halicce ta farko yana iya halitta ta bayan ta rididdige ko ta sauya an gane ko yace wa daraba lana masalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim sai yace yi yuhyiha alladhi ansha'aha awwala ba wannan wanda ya sami ya samar da ita tun farkon farawa shi zai iya samar da ita iya bai to da ka Allah shi ke farin halitta sun bayu ido sannan zai mai da shi ko ku yadda ko ka ku yadda Allah zai mai da ku sun ma ilaihi turja'una sannan zuwa gare shi za ku koma ko kun so ko ku ba ku so ba ko kun karyata ko kun gaskata sai kun koma zuwa ga Allah to da gara ma ku gaskata ku koma ga Allah cikin arziki cikin girma da arziki ku koma ga Allah cikin kuna da mutunci amma kuka karyata to za ku koma ga Allah a wulakance kuma za ku koma ga Allah a kaskance kuma za ku koma ga Allah duk abin nan da kuka karyata sai kun gan shi shi nan zahiri sannan babu abin da za ku ya ce wajen mai yuradun lazina kafaru ala nari alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba ma da da za a kada ko a gitta musu wutar su dan ta zahiri ta wannan ba gaskiya ba ce ta da ku da aka ce za a kuje cewa ƙarya ne ba za ta da ku ba yanzu ba da gaske ba ne ba kullum aka tayar ba wutan da ake muku gargadi da ita kuke karyatawa, yanzu ba ita ba ce wannan a fasihirun haza an ƙancin za su Yalla ce to ku dan to kaga wannan duk kira ne gare su na su koma ga hankalinsu su dawo su mustabar su

Allah ya ce wa yau mata kuma sa'atu yublisul mujrimuna ranar da kiyama za ta tsaya to a ranar mujrimai masu laifi masu karyatawa da Allah da manzansa da ayoyinsa to a ranar ne fa za su yi kwata kyas ba su da hujja an gasa kai ka ƙarshe aka ƙure ka ba ka da hujja shine ublisa wannan shine wasu malamai suka ce za su ɗaya ba tsammani mujahid yace yaftazihuna za su tozarta kaga duka dai ma'ana da yin kwatakes duk wanda ya kwatakes ya tozarta duk wanda ya kwatakes ya zama bai da wata hujja da zai bayar saboda an kawo ina hujja babu ina dalilin kaza babu to kaga nan mutum ya shiga nadama mutum ya ɗeba tsammani daga samun rahama mutum ya tozarta kamar da mujahid ya fassara da kaga duk waɗanda za su auku da su ranar alkiyama duk abin nan da suka karyata suna tinkaho suna karyatawa har wani na dariya yana cewa ai an ce mala'ikun da za su tsare wuta ma guda goma sha tara ne ya ce yanzu dukkan ku ɗi yawan ku ku kasa murƙushe mala'iku goma sha tara ya ce to ba kwa iyawa ni na lamunce muku goma ni kaɗai zan ture muku goma in ya so ku guji da sauran tara ka gani wannan izgilanci ne da ayoyin Allah sai Allah yake cewa to ranar da ya fa ido zai raina fata saboda ga ta nan wutar zahiri Allah ce ba na ciya ba ce ga ta koko kuna da wasu da za su kare mu shine ayar gaba walam yakul lahum min shuraka'ihim shifa kuma ba su da wasu masu ceto cikin ababen nan da suka ba ya ina suke zo su cece su ga Allah zai azamtar da su akan sun bauta wa gumaka gumaka ku taho ba Allah ya ce wa mana aliyan fa yaqulu aina shuraka'i Allah ran da zai kira ina ababen tarayyan nan tawa da ake yi da ku kar haɗa Allah da wani abokin tarayya kun ce sai kun haɗa shi da gumaka to yau gashi Allah ya nufin azamtar da ku ina gumakan suke qalu azanna kama minna min shahid haka ba ta bayan ba da dai sai qul aina shuraka ayyul ladina kuntum taz'umu wa nazana min kulli ummatin shahida qalu dallu anna sai Allah sun bace mana ba ma ganin ba sa iya mana komai ba sa iya tsina mana komai to da Allah ya ce walam kulla lahum min shuraka'ihim shufa'a ba su da shufa'a ba su da wani mai ceton duk waɗannan gumakan sun ɓace musu wa kanu bi shuraka'ihim kafire kuma sun kasance masu bijirewa masu kafircewa da waɗannan shuraka suna cewa tabarra'na ilaika mun barranta daga gare ka ba mu ba su ya Allah mun bauta musu ba ba ruwan mu da su ba kaza duk wannan lokacin za su barranta da su amma ba zai tsina na musu komai ba yanzu ne in sun barranta daga gumaka suka rike Allah to yanzu ne wannan rukun Allah zai tsina na musu amma ranar alkiyama an suka yi haka a ranar alkiyama ba zai tsina na musu komai ba da ويوم تموت النار يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم

Allah ya ce wa yau mata kuma sa'atu yau ma idan ya tafarra ranar da kiyama za ta tsaya to a ranar da za a rarraba ranar ne za a rabu waɗannan su dama waɗannan su hagu wa ashabul maimanati ma ashabul maiman wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'am a ranar da kowanne za su samu gefen su za a raba su waɗannan za a yi gefen ni'ima da su waɗancan kuma za a yi gefen azaba da su Allah ya ce wa mutazul yawma ayyuhal mujrimun fa ammal ladina amanu wa amilus salihati fahum fi rawdatin yuhbaruna amma mu'minai wanda suka yi imani suka aikata ayyuka na kwarai fahum fi rawdatin suna cikin wani dausayi wata ni'ima yuhbaruna suna murna da ni'ima shine yuhbaruna ibn so dana cewa larabci ana cewa habbarahu yuhabbiruhu tahdiran idan ka shigar da mutum farin ciki da murna farin ciki da murnar da ta sa fuskarsa ta yi walwala aka ga tasirin wannan murna a jikinsa to ta ke kira tahdir to da haka mana Allah zai shigar da su cikin dausayi na ni'ima wanda za su ji daɗi su yi murna kuma murnar da farin cikin ta bayyana gare su ƙarara su dinga walwala kamar yadda Allah ya ce idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kaga fuskoki masu walwala ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im nadra shine walwala na ni'ima shi za gani to wannan shine yuhbaruna to wannan shine inda za a kai mu ne Allah ya samu daga cikin su kaga an su ko kafirai fa wa amman ladina kafaru wa kazzabu bi ayatina su ko wadanda suka kafirta kuma suka karyata da ayoyin wani akira kuma suka karyata da saduwar lahira mana haɗuwa a lahira ne liqa'il akhirah haduwar da za a yi saboda ba a haɗuwa a lahira ta bayan an mutu kuma Allah ya tada matakar za a a lahira to za a sake rayuwa rayuwar nan Allah zai sake mai da ita baka imani da kiyama sai ka yi imani da cewa Allah zai rayar da matattu domin matattun da za a rayar su ne za a su za su yi tsayuwar kiyama kura ga ka kaga kenan wanda suka karya tare da kawul akhira fa ulaika fil azabi muhdaruna Waɗancan su ne waɗanda za a hallaro da su a cikin azaba za a kawo cikin azaba kuma azaba na madawwamiya za a sa annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama idan mu'minai suka shiga aljanna kabarai suka shiga wuta sai a zo da mutuwa a surar rago sai a ce ya ahalar jannati ya ku yan aljanna sai su dago kai sai ya ku yan wuta sai su dago mu kai sai a ce so ga mutuwa za a yanka ta sai a yanka mutuwa a yanka wannan mutuwa da aka kawo a surar rago sai a ce to haka daga yau mutuwa ta mutu daga yau babu mutuwa sai a ce ya ko ahalin jannata kuludun bila maut kuma ya ko ahalin nar Allah bara tsari kuludun bila maut to kaga Allah ya rabe su waɗannan Allah ya kai su can wurin ni'ima waɗannan kuma Allah ya kai su nan wurin Allah na lokacin to shi kenan lokacin za mu tsaya insha Allah mun kai gaba tsayawa Allah kan da zai sani dora ya sha hankali yau sha hudu sha hudu sha hudu على أمر ya fitar da abu ok shi nan ya zo a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda amai ya taso masa ya yi amai su babu komai sai wanke bakin sai ya ci gaba da azumin shi na amma wanda ya kakalo amai ya tura yatsarsa a baki ya kakalo amai ta wanda shi ne ya kai ya azumin sa wannan kira da razu a sallar juma'a mun yi bayani mun ba da uzuri na masallaci cewa wannan shekarar muna ba da uzuri game da abin da ya shafi itikafi saboda kamar da kuke gani muna da matsala ga makewayi makewayin sun karanta kuma bai yi a tara mutane ita kafi a samu dan makewayi kaɗan sai a samu kazanta duk da hakan ma muna fama da kazanta wasu mutane ba sa kiyayewa muna kira ga mutane da Allah a zama masu kiyayewa ga abin da ya shafi makewayi guri ne da ya kamata a tsare masa tsaftarsa kuma tun da akwai ruwa ba daidai bane mutum ya tsaya tun daga baki wani tun daga baki yana shiga sai ya tsaya ya fi tsarinsa nan ya fito a kusa ba abin da ya dame shi kaga da waɗannan abu ne na hanya ce ta kazanta tunda gurin nan yana isa a shiga ciki a yi kuma akwai ruwa alhamdulillah a watsa ruwa a tsaftace saboda wanda zai taho ya zai samu ne to kaga a haka ba itikafi ma muna samun matsaloli ya kake zato a tara mutane yi itikafi a zo wurin matsewayi ya zama matsala don haka muna kira da Allah a ci gaba da kiyayewa ga waɗannan kuma a yi mana uzuri in insha Allah nan gaba idan aka samu aka kena da kewaye ingantattu kuma wadatattu to sha Allah za a buɗe a yi a abin da ya kama a na ibada daga har ila yau kuma muna kira ga mutane mu dinga kiyayewa game da abin da ya samu tagogi za ka samu wani an kawo wuta ko ɗauke wuta a buɗe wuta gaza a ƙarfi to waɗannan namu ne gaba ɗaya mu kaga nan suka ci muka ci gaba da mantenan sun mu za mu daɗe muna moro idan muka bata mu muka yi makamu saboda muke cin moriyar to da haka mu zaman to masu in muka ga wani yana yi ba daidai mu sanar da shi cikin lumana cewa a yi abin nan a hankali buga shi da ƙarfi shi ke jawo samu matsala kuma ya samu matsala ga mu ne muka cutu duk abin da ya samu matsala a nan masallaci mu muka cutu shi wanda ya gina ya riga ya gina ya bar ya bar mu ci gaba da moriyarsa to kaga da abin da muka bata kanmu mu muka yi wa ya kamata mu dinga kiyayewa kuma dukkan mu mu dauka cewa namu ne kar ka dauka cewa ni ba ruwa na tunda ni ba ne jira masallaci ba ni ba ne ba ni ba la ba ni ba kwamitin masallaci ba ka ba abin da ya dame ka fasa masallaci kai menene ka buga gilas kai menene ba ruwa wannan kuskure ne mu dauka duka namu wanda yake ba dai-dai ba abu haka ya kamata kai ba ga yanda ya kamata kai handilin da abin saboda wannan abu ya lalace dukkan mun mu Allah ta'ala ya samu dace Allah ya tabbatar mana da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh